suna na labo ni na birnin kwanne ne ina zamna nan a new york state ta america sakon da a gare ni ga mutanen niger ina so su yi shi cikin kwanci hankali ba da rigima ba irin wada sauran kasashe suka yi shi ko dan kaza ba a kashe ba don ga shugaban kasawa mai ƙwazo ne na ga mulki iri-iri kashi-kashi a ƙasar mu niger amma har yanzu banga ma'aikaci irin shugaban ƙasa na yanzu menene godiyar da 'yan ƙasa kamata su yi mishi su san ƙuri'a shi nema. Amadu ne sunana nan nake zama kwa abin da nake so a yi zaben na kwarai kwa a ba wanda Allah ya ba iko kai ke zabe an yi sata wannan ba ta da kyau a yi zabe fi beri layi in an ta wajen zabe in an kada ka ka san da an kada ka mutanen kasan ne ba su son ka kaka ke ka yi girman kai ka taurin kai sai ka zamna kana zamna sai mutanen shi kashe kashe kai kana da gardoji kai kana da koma da komai in ba a same ka ba ana samu dan uwanka. Ni sunana Muhammadu ma'aikatan da akwai yanzu mu ba mu tamani in yana sabka ya ba iko in ba Allah bane ya gyara ko wasu yaki ba san da yana sabka ya ba mutane wuri Allah ya dai ya fata mu ba mu so kasanmu fitina ba mu son shi in wanda yaki Allah ya sa a bashi saboda in ba su basuwa ba akwai matsala to lalle wanda nake gani wanda zai yi abun kirki a halin yanzu wannan sai dai Esar Hama ta Abdullabo saboda shugaba ne mai adalci mai natsuwa kuma wanda jama'a ke so ba irin kamar shugaban harin ba da jama'a ba su so nai kuma ya tafiya ina ganin yanzu sai dai Esar Hama insha Allah za ta kai labari